السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin sha uku ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai dare da sha bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasar na saba'in daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein buna masa'ud al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatu hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah maɗaukin sarki wa malam gafara idan yan uwa ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da alhafizul bagawi yadi yake tattaro mana ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisan annabi yake fassara mana su da fassarar malaman farko Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin babul kaba'ir babin da ke bayani akan manya-manyan zunubai domin wajibi ne a yi bayani dangane da abin da ya shafi manya-manyan zunubai a fagen da ake tattauna magana a kan tauhidi ba don komi ba sai don duk sanda zunubi irin wannan ya samu dama to yana niki tauhidin bawa ne madadin ka zama muwahidi sai ya zama kana raba kafa tsakaninka da mahalicinka a lokaci ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ya kore ka ya nuna bayan da kai Allah madaukin sarki ya kiyaye to bayan da al-Imam bagawi ya kawo mana ayoyin Al-Qur'ani ko muka tsaya muka tattauna dangane da ma'anonin waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani a yau malin yace قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المضفري السر فيها السرخسي بها أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحقاني قال أخبرنا عباس أو الدوروي الدوري قال أخبرنا محاضري بن الداء المورع قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الكما قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود يتي لما نزلت هذه الآية yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya inda yake cewa alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani kuma suka tsaya suka tsare wannan imani nasu basu gurbata gurɓata wannan imani da zalunci ba ishtadda zalika alal muslimina wannan abu ne wanda ya tsananta matukan tsananta ga muminai musulmi a zamanin annabi hankalinsu ya tashi sakamakon bayanin da suka je a cikin wannan aya faƙulna abdullahi ɗan mas'udi ya ce mu da ayin ta sauka muna nan sai muka ce ayyuna la yazlimu nafsahu yanzu cikinmu wane ne bai taɓa zaluntan shi ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya ce alam tasma'ullaha ya ƙulu ku ba ku ji allah maɗaukin sarki yana cewa inna shirka la zulmun azim lallai shirka ita ce zalunci mafi girma ba kenan annabin rahama ya hada alƙur'ani sashin shi ya fassara sashi shine tafsirul qur'an bil qur'an fassara alqur'ani da alqur'ani dan uwan shi malaita haza hadisun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu jami'an wannan hadisi bukhari da muslim su duka sun fidda hadisin an ishaq ibn ibrahim daga malamin su mai suna ishaq dan ibrahim an isa ibn yunus an al-a'mash wa alkamatu alkamatu da aka ambata a cikin wannan riwaya malam bagawi ya ce huwa alkamatu bunu qais bunu abdullah annahaiyu abu shiblin alkofi alkamatu bunu waqas mutumin kofati mata sanata ihida wa sittin allah madaukin sarki mai rasuwa a shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira qala yahya sa’idin, ya ya dan sa'id ce huwa ammu ummu ibrahim shi wannan alqamatu ibn waqqas eh alƙamatu bunu ƙaisin, to baffa ne na mahaifiyan ibrahimun nakhai wa ammul aswad bunu yazid kuma shi baffa ne na al'aswar ɗan yazid buna kais, an-nakhai ma'ana su gidansu gaba ɗaya gidan malamai ne an gano wannan gidansu gaba ɗaya ba wani tsagera dukkaninsu malamai ne wa ibrahim shi kuma ibrahim ɗin da aka ambata cikin ruwayan huwa ibrahim buna yazid an-nakhai abu imran al-kufi ana mai alkunya da cewa baban imran mutumin kofa ne mata sata Sittin wa shi kuma ya rasu hijira na da shekara 96 Wasu miya shirka zulman malam ya ce a nan allah madaukin sarki ya kira shirka da zalunci li'anna aslar zulmi saboda asalin zalunci a larabce huwa isi ya gairi ghairi shi ne ka ɗauki abu ka aje shi ba a mahallin shi ba shine me shirka ka ɗauki ibada ka kai ta ba mahallinta ta ba to kai ma Allah shirka wa man ashraka faqad wada'a ar-rububiyya fi gairi mawdi'iha duk mutumin da ya ɗauki haƙƙin Allah ya ɗora ma wani wanda ba Allah ba to ya ɗauki rububiya na Allah ya kai ta mahallin da ba mahallinta ba kenan ya yi shirka wa huwa a'azamu zulmi shirka ko ɗaukan haƙƙin Allah ka kai ma wani to babu zaluncin da ya kai wannan Allah ka raba mu da shirka to wannan hadisi akwai maganganu masu tarin yawa da malamai suka yi dangane da hakikanin fassara da kuma ma'anan wannan hadisin domin dai ku ga sahabbai da kansu al'amarin zalunci ya shige masu duhu kuma larabawa ne ƙorin shawa ne masana harshen larabci ne to ma amma sai da suka je suka zauna gaban annabi annabi ya masa cikakken bayani mai ake nufi da shirka Allah maɗaukin sarki ya samu dace to ita wancan ayan da ta sauka sahabbai al'amarinsu ya rudi aya ce ta sha uku a cikin suratul luqman mun gano wannan fassarar da aka yi musu amma ita ayan da ta ɗaga masu hankali aya ne ta zuwa cikin suratul an'ami alladhina amanu wa lam imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa Allah ya ce waɗanda suka yi imani sannan ba su gurɓata imanin nasu da zalunci ba to waɗannan su waɗanda suke da aminci sannan kuma sune kaɗai shiryayyu an gane wannan da kyau ko. suke da aminci kuma su ne kaɗai shiryayyu shi ne sahabai suka ce o'o oh, oh, yanzu cikinmu wane ne tun da ya imani bai taɓa zaluntan wani ba kaga inda tunaninsu da fassaran ayan a nazarinsu ya kai su kenan misali kai ne sai ka samu wani sai kan rankwashe shi kaga wannan ai zalunci ne wani ya baka ajiyan kuɗi ko wata harka ta haɗa ku sai ka kware shi kaga wannan ai zalunci ne to sai suke tunanin irin wannan zaluncin shi Allah yake nufi an gano wannan da kyau ku sai suka zo suka ce to wane ne cikin mu kenan zai tsira kuma wane ne zai samu aminci duniya da lahira kuma wane ne zai samu a ranar lahira Allah ya karɓe shi a matsayin shiryayye wanda zai sami yardan Allah waye a cikinmu zai samu haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wake da al'amnu kuma wane ne al-muhtad shine annabi sai fassara masu da wannan aya cewa inna shirka la zulmun azim ai shirka abin da ake nufi da ita anan ko zalunci abin da ake nufi da shi anan shine shirka Allah ya kiyaye ya zo a cikin littafin fatuhul Bari sharhi ne na sahihul bukhari na ibn rajab alhambali allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a jiz'in shi na farko shafi na ɗari da talatin da biyu ibn rajab ya ce annab zulma ya zalunci to ya kasu ya karkasu ba abu ne sandandam kwaya ɗaya ba فيه zulmun ينقل anil millati daga ciki akwai zaluncin da ke raba mutum da addinin musulunci ɗungurungun madadin ya zauna a cikin musulunci a matsayin shi na musulmi sai zama kafiri kuma ya san ya kafirta ko bai san ya kafirta ba ya yadda da wannan rigan kafircin da ke wuyan shi ko ko yana musunta in dai ya aikata wannan abin da yake fidda mai wannan aiki cikin musulunci to shi kenan ya fita malam ibn rajabin ya ce ka ƙaunuhi ta'ala kamar faɗin allah madaukakin sarki da yake cewa wal kafiruna humu zalimuna kafirai su ne azzalimai in kana neman miyagu kana neman mugaye in kana neman tabbadaddun halittu bayan Allah waɗanda zuciyarsu ta ƙeƙashe ka samu katirai magana ya ƙare kaga ba cewa zalimuna humul kafiruna ba inda an cewa zalimuna humul kafiruna da an shiga matsala an gane daga ka cuci matanka ka zama kafiri kenan daga matanka ta cuce ka ta zama mai kafira kenan daga ka cuci ɗalibinka daga ɗalibinka ya cuce ka daga abokin hudanka ya cuce ka sai zama me sai zama kafiri inda za ka san alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah kenan cike yake da fasaha cike yake da zalaka azanci ya ƙare cikin alkur'ani tsari ne ban sha'awa da ban ƙaye ya ƙare a cikin alkur'ani ke sa Allah maɗaukin sarki ce wal kafiruna kaga kafirai humu zalimuna su ne azzalimai azzulmu huna shine allazi yakhruju sahibahu minal milla milla shine wanda yake fidda mai yin shi daga addinin musulunci ya tashi daga musulmi ya zama kafiri kenan duk mutumin da ya siffanta da siffa irin wannan to ya zan kafiri aya ta 254 a cikin suratul baqara ya ce fa inna zulma wada ushe fi ghairi mawdu'ihi al-imam ibn rajab ce, zalunci dai a hakika shine ka ɗauki abu ka sa shi ba a mahallin shi ba wa a'zamu zalika an yuba al-makhluq fi maqamil khaliqi to mafi girman zalunci da bawa zai yi shine ya ɗauki bawa ya aje shi a matsayin mahalici an gane misali wani zindiki yana cewa al'abdu rabbu Rabbu abdu kaga wannan zalunci ne na ƙarshe ya ce bawa Allah ne Allah ma bawa ne yanin ya ɗauki bawa ya ɗora shi a kujeran da tafi ƙarfin shi ya ɗauko Allah ya ɗora shi a makaskanciyar kujera to wannan zalunci ne babba domin ya ɗora abu ba a mahallin shi ba an gano wannan da kyau ko wannan zaluncin da ya yi to sunanta shirka bala ya ce wa ya ji alo sharikan laho fin rububiyyati wa fil uluhiyyati subhanahu wa ta'ala amma yushrikun haka mutum ya ɗauki Allah madaukakin sarki a cikin ayyukan da Allah ya kaɗaita da yi sai ya sanya ma Allah abokanan tarayya kan wannan aikin haka idan ya tashi bautan Allah sai ya shigo da wasu bayi cikin wannan bautan Allah Wannan wannan ake ce ma shirka kuma zalunci ne ya ɗauki abu ya aje shi ba a mahallin shi ba an gane wannan yanzu Allah madaukin sarki shi ya sama Allah shi ya ƙasa Allah shi ya itatuwa Allah shi ke saukar da ruwan sama Allah shi ke kula da halittun shi baki ɗaya idan ka sa wani ya zama shariki ga Allah wajen waɗannan ayyuka na Allah to shi kenan an samu matsala ka aji abu ba a mahallin shi ba wanda ya wannan aiki ya zama azzalimi zalunci abu ma'ana ya zama mai mushiriki an gano wannan da kyau ku. zaluncin da ta fidda shi daga addinin musulunci haka da za ka tashi bautan Allah na daga cikin nau'in bautan Allah akwai addu'a akwai neman agaji akwai tsoro da dai sauransu sai ka shigar da wani wanda ba Allah ba a ciki wannan ma zalunci ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko domin ka ɗaura abu ba a mahallin shi ba wannan zaluncin bi ma'ana a shirku Allah madaukin sarki taimake mu shi yasa Allah madaukin sarki ya fi ƙarfin duk wani shirka da duk wani mushriki zai mashi wa aktsaru ma yuridu fil qur'ani wa idiz zalimina yuradu bihi al kuffar mala ya ce mafi yawanci in ka ji a cikin alkur'ani bayani ya zo ɗauke da narkon azaba Allah yana alkawarin zai yi ma'azzalimai azaba abin da ake nufi kafirai ne kun gano wannan da kyau ku ba azzalimin da ya tauye modu ko azzalimin da ya danne kudin talakawa ko azzalimin da yake haɗiye kudaden hukuma ba waɗannan za mu ji nasu amma duk inda ka ji Allah maɗaukin sarki ya yi alkawari zai saka wata al'umma a cikin wuta sakamakon zalunci to ana nufin kakare ne Ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce <clears throat> wala ta saban Allah gafilan, amma ya amalu zalimun innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil adusar Allah madaukin sarki ce karka yi tsammani wala tahsabanna Allah kul karka yi tsammani akan Allah kar ka zaci Allah ghafilan amma ya'malu zalimun wai ya rabkana ne akan abin da kafirai suke aikatawa az na huna al-kafirun azzalimuna huna almushrikun kar kai tsammanin Allah ya rabkana wai bai san me suke yi ba sai ce inna ma nu'akhiruhum muna masa talala ne mai kaman sake li yawmin tashkhasu fihi al-absar zuwa wani yini da ido zai raina fata mun gano wannan da kyau muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartadda ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa Allah ce ranar da aka duk sun koyar da kai ba su yi kibta ido ido ya rena fata a lokacin zuciyarsa ta wofinta saboda tsoro da bala'i ba sa iya tunanin komi a cikinta karkai tsammanin Allah maɗaukin sarki ya rafkana ne game da zalunci da cuta da damfara da ƙetare haddi da azzalimai katare mushirke suke yi Allah yana masa talala ne mai kamar sake har zuwa lokacin da zai ritsa su ba ta yanda za a yi ko su kucce mashi ba ya ce aya ta arba'in da biyu cikin sotul ibrahim cikin ibrahim wa ƙauluhu har ila yau faɗin allah madaukin sarki da yake cewa وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل الله يتي وترى الظالمين ذاك جاء الظالمين أي وترى الكافرين أو وترى المشركين لما رأوا العذاب أيين da suke kicir suka ga azaba iri-iri azaba ido da ido azaba a filin Allah ya na za ka ji suna cewa hal ila maraddin min sadil wai akwai wata hanya da za a bi a maishe su duniya mai yiwa kila za su je za su yi wani aiki aikin da zai taimake su shi za ƙur'ani ya ce kar a same ka ajalinka ya zo kana cewa rabbi laula a harta ila ajalin Ƙaribin fa asaddaqa wa akum salihin Allah ina ma da ma a ce a dan yi man dan jinkiri zuwa wani lokaci ɗan kaɗan, in yi sadaka in zama daga cikin mutanen kirki Allah ce wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah sam sam da dai ba zai taba jinkirta ma wata rai ba in ta iso kan iyakan barzahu mun gano wannan da kyau ko shi yasa kafirai in aka je lahira suka ga mai aukuwa ta auku za su cewa ai amai da mu duniya na'amal ghairan ladhi kunna na'amal za mu aiki sabanin aikin da aka samu mun yi Allah ce rabu da su walau ruddu la'adu limanuhu anhu kaddar da za a mai da su abin da aka hana su dai shi za su yi ba za ta sake zani ba mun gano wannan da kyau ko shi sa haihata haihata maganan koma duniya wannan babu suna nan suna guri suna roko suna magiya mai tsaron gidan wuta zai ce masu ikhsa'u fiha wala tukallimuna ku nitse cikin wuta kan mu ƙara jin bakin wani takadari mun gano wannan da kyau ko Allah ka nisanta mu da wuta aya ta 44 cikin sotu shura wa mislu haza kasir ire-iren waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani suna da yawa ayoyi ne birjik wannan Alasi bai sabilin misal wa yuradu zulmi a wani lokacin a cikin alkur'ani Allah maɗaukin sarki zai zo da aya kuma a cikin ayan akwai kalma ko bayani dangane da zalunci amma abin da ake nufi da zalunci kuma irin wannan wajen ma la anil milla shine zaluncin da bai kafarta mutum Ka kage ne an koya ma qur'ani ba zuwa zaka yi kawai ka nazarci kalmomin larabci ka iya arabiya ka dauko alqur'ani kana faskara shi ai ba ice bane mun gano wannan ne ko da mutum zai hada ala diga kayan aikin sai an koya mishi misali kai ne ka je duk wani textbook da aka rubuta wanda yake da alaka da koyon likitanci tun daga alu ɗin shi zuwa yawon ɗin shi ka tara kuma ka ka zauna gaban malamai su karantar da kai littattafan duka an jima za ka iya shiga asibiti kai tiyata sai ka je waɗanda suka iya kuma sun koya maka an fahimci wannan da kyau ku sai ka je sun koya maka suna abin da ka je kai theory practical ɗin sai waɗanda suka iya sun nuna maka gaba kaza da gaba kaza da koya maka to kaga yadda ake aiki da shi in kai kaza da matsala in kai kaza da matsala maganan malamai da aikin malamai shi ke fassara abin da ke cikin littattafai shi yasa karatu ne ke cikin littafi ilimi kuma yana bakin malamai ne shi yasa wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai tsawa ba ba inda za shi an gano wannan da kyau ku? duk wanda ya ce ba zai je ya zauna malamai su gaya mai ba to bambancin shi da ɗan shila kaɗan ne shi yana da ƙafafu biyu da hannaye shi kuma ba ɗan shila ƙafafu yake da shi da fiffike an gano wannan da kyau ku? to ko yana faɗowa ƙasa akwai mafarauta ko dai maciji ko mage ko shirwa dole wannan ya zama abincinsu haka to duk mutumin da ya ƙi nemi malamai to dole ne ya fada hadarin farauce wanda kafirai azzalume fasikai za su kwashe shi su ɗora shi a bisa son zuciyarsu da kuma miyagun al'adunsu yasa kai a hankali duk abin da za zaka sai malami ya koya maka yanzu kaga a can mun ce in ka ji zalunci kafirci ne yana mai da mai yin shi ya zan ya fita daga addini haka sai kuma ga ce ga wani zalunci in ya zo shi kuma ba ana nufin mutum ya zama kafiri ba an gano wannan sai ka ce to ya haka can zalunci nan zalunci ya haka abin da ya faru da babban malami ibn hazmin a zahiri kenan shi ya taso mahaifin shi sarki ne ɗan boko ne shi karatun addini ba damun shi yayi ba wani dalili wata rana ya sa aka shigo masallaci yana shigowa sai ya nemi waje ya zauna sai malaman fada suka ce kai kashe sallah man shigo masallaci ana yin tahiyyatul masjid ne sai miƙe sai kabbar tayi nafila ya nemi waje ya zauna wani lokaci sai aka shigo masallaci dab da faduwar rana wani dalili ya sa jama'a sun shigo akwai abubuwan da za a yi daga cikin waɗanda suka shigo suka halarci wannan taron akwai ibn hazmin a ciki kaga yana da wani sabikin ilimi in an shigo masallaci ba a zama sai an me ta yi na fila raka biyu to kuma a garin malikiya ne aƙidan malikiya da fiƙihun malikiya shine ba a nafila bayan sallar la'asar kowane iri sai ya miƙe sai kabbata nafila raka biyu yana karewa sai dai waɗannan malaman fada suka ce kai wa ya gaya maka ana sallah a irin wannan lokacin da ne ibn hazin ya ce kun sa na cikin rudani ran na shigo kun ce man in yi yanzu na shigo na yi kun ce man ba a yi kun raba man hankali wai rago an ce shafara ka je gona ita kun raba man hankali <laughs> gani da dai shafarar ne kadai to zai fahimci wannan amma an ce shafura ka je gona a wannan raba mai hankali yana son fara kuma yana gudun noma da shi ne ce a nuna mai malamin da ya fi kowa ilimin fikiwa a garin nan da wanda ya fi kowa ilimin hadisi da wanda ya fi kowa sanin ilimin tasiri da wanda ya fi kowa ilimin kaza kaza kaza ya bi malaman nan sai ya zama hamshakin malami ibn hazmin az-zahiri an gano wannan da kyau ko shi yasa kalma in zo sai ka je wajen malaman da suka kware wajen al-ashbahu wan kamar sai al-imam gani su za su karanta da kai wannan misali kalman zal ba duk inda kalman zal ta zo take zuwa da ma'anan batacce ba Kun gano wannan da ke ko a cikin alkur'ani Allah ce wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan mubina duk wanda ya ma Allah shirka ya bata bata mabayyaniyar bata kenan wannan batacce ne da ma'anan kafiri amma akwai inda kalman bal za ta zo ita kuma ba da ma'anan batacce ba ta zo da ma'anan mai kuskure mun gano wannan annabi yusuf lokacin da aka je aka batar da shi yan uwan shi da suka sabbaba batar da shi ai sun komo suna ne suna kuka suna waye suna waye duk da aka gama wannan bayan sun je sun dawo kwana biyu suka tare da babansu ya zauna yana ta kuka abin duniya ya dame shi shine sai suke cewa ya abana innaka lafi balalikal qadim kana cikin balalikal qadim yanzu annabin Allah ne zaka ce yana cikin fatatin nada ma'ana abin da suke nufi kana kan kuskuren nan da tintini kake a kan shi kana nan yanzu ka ƙwallafa ranka kan waɗannan ‘ya'ya naka azal huna ne alkhata kan kuskure an gano wannan da kyau ko shi yasa a cikin alkur'ani Allah madaukin sarki ya zo da kalman bal shi ko ba da kalman ɓata ba ba da kalman kuskure ba sai zo da ma'anan mantuwa shine anta billa ihdahuma wa tuzakkira ihdahuma al in kun zo kaba shaida sai ce fastashidu shahidaini min rijalikum a samu maza biyu zama shaidu in ko ba maza biyu fa farajulun Tani. sai a samu namiji ɗaya da mata biyu sai ce an ta dilla ihidahuma domin in ɗaya daga ciki ta manta wata zakira ihidahumal ukhra ɗayan sai ta tuna mata haka ƙur'ani ya zo da kalman dal ba da ma'anan ɓata ba ba da ma'anan kuskure ba ba da ma'anan mantuwa ba ya zo da ma'anan babu shiriya a hannunka kuma kalman dal ne wawajadaka dalan fahada mun same ka babu shiriyan da kake bi sai muka shiryar da kai zuwa ga wata shiryar? ba mun same ka ɓatacce muka shiryar da kai ba waye ɓataccen ma kunta tadari mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran na hadidihi. wannan shine abin da yake nufi da baka san alqur'anin ba baka san shiriyan alqur'anin ba daga baya ne muka mai ka baiwan shi kun gano wannan ko shi yasa masu iya magana suka ce kalimatu haqqin zalatul mu'min ita kalma na gaskiya to ɓatacciyar dabban mumini ne duk inda ya ganta sai carab da ita yanzu kaga kalma ne na bal gashi ya zo waje-waje cikin alkur'ani kuma ba da ma'anan ɓatacci kaɗai ba in kai dama a ilimin ka duk inda bal ya zo ɓatacce ne to shi kenan mun gano wannan da kyau ko misali a cikin alkur'ani mai girma allah madaukin sarki ya kawo kalman umma kalman umma tana zuwa a cikin larabci da ma'anoni daban-daban an gane tana zuwa da ma'anan jama'a da yawa inna hazihi ummatukum ummatan wahida ita wannan al'umma na ku al'umma ne wahida kwaya ɗaya dunkulalliya curarriya waje ɗaya kaga al'umma huna aljama'a kuma kalman umma na iya zuwa da ma'ana alƙa'id jagora inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ai shi annabi ibrahim ya kasance umma ne da ma'ana ƙa'id jagora ne an gane wannan to nan kalman umma na zuwa cikin alkur'ani ba da ma'anan jama'a ba ba da ma'anan ne jagora ba sai zo da ma'anan ne tunani tsawon zamani wadda kara ba da ummatin ana bita a wilihi fa arsiluni sai annabi Yusuf lokacin da aka ambaci matsalan shi a gaban sarki ɗaya daga cikin fada wanda suka cin moriyan ilimin annabi Yusuf a gidan yari wadda kara ba da ummatin sai ya tuno bayan tsawon zamani sai ce ana unabbi'ukum zan zo muku da cikakken labarin abin da zai warware maku wannan matsalan ku dai ba arsilu ne ku aika ni akwai bayani jama'a mun gano wannan da kyau ko ga ma'anan umma ta zo a kalla waje uku a cikin alkur'ani da ma'anoni daban-daban mun gano wannan da kyau ku akwai ma'anoni da yawa ta cikin alkur'ani da irin waɗannan ma'anonin amma ba wannan ba kalmar alkufur yana iya zuwa a cikin alkur'ani ba da ma'anan ne ba kafirci wannan mun gano wannan da ke ku duk za mu tattauna wannan amma kar mu je da nisa kuma a ɗauke mutane daga abin da ake tattaunawa zuwa ga wani abu to yanzu kalman zalunci mun dai buga misali da kowa zai gane ko akwai wannan a hausa zan je gai da kakana mahaifiyar uwa ko mahaifin uwa ko mahaifin uba ko mahaifiyar wa kaka ne ko ba kaka ba ne geran nan ana kakan shi kuwa mahaifin uwarwa kuma duk ba kaka ba ne eh kaka na zamani kaka na mutum amma sun tara tarayya wajen suna ma'anan zai zama ɗaya ba zai zama ɗaya ba yanzu da bakinka da bakin titi ɗaya ne da bakinka da bakin kwano ɗaya ne eh kaga akwai bambanci tsakanin waɗannan bakuna ko yanzu da idanka da idan ruwa ɗaya ne da idanka da idan mota ɗaya ne eh kaga duk waɗannan abubuwa suna da bambanci wajen ne wajen ma'ana amma wajen suna fa sun haɗa tarayya duk irin waɗannan abubuwan ba ka ɗaukan ma'anan abu ɗaya ka sanya mashi ma'ana ɗaya yanzu misali aka ce miƙo ƙwaryen nan sai ka kawo wani makayi amma ba ni ƙwarya ɗaya me ake nufi abubuwa kamar goro guda ɗari ko azara guda ɗari wani abu wanda yake ma'abocin ƙididdiga da za a ƙididdigo ƙila guda ɗari a nan wajen amma an kira shi da ne da ƙwarya sun tara tarayya wajen suna ma'ana zai zama ɗaya kisa akwai kalman da a sentence ɗin da ya zo a nan ne za ka iya ɗaukan shi ka bashin ma'adan da zai iya zama a kan shi misali mutum ya zo ya ce alhaji uba ka zo ka gane wannan ka ce alhaji uba ya ya zo amma wani in ya so maka shegantaka sai ka ce yanzu kai ba manya ne a garinku ka ce akwai yanzu wannan bai sa'a da ubanka ba kake gaya mashi kake zagin shi kake cin mutunci shi ni ban zage shi ba mai mata abin da kace ba nan kace alhaji ubaka alhaji ubaka kaga da ya dauko ka ya hada shi da uba sai zama mai alhaji ubaka mun gano wannan da kyau kaga a cikin sentence din ne ne ya shigar da wani abu ya cakuɗa wani abu shi sa dole a cikin makaran zance sai mutum ya tsaya ya fahimci inda zancen ya sa ma gaba sannan ya fahimci hakikanin ma'anin shi to shine sai mala yake cewa wa yuradu bi zulmi ma la yanqulu anil milla a wani lokaci idan aka ce zalunci ana nufin abin da zai fidda mai yin shi daga addini ka qaulihi ta'ala kaman fadin Allah maɗaukin sarki da yace faminhum zalimun li nafsihi daga ciki akwai wanda ya zalunci kanshi wa hum muqtasidun daga ciki akwai al-muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati da kuma wanda yake sabiqun bil khairat ne mahallu shahid fa minhum zalimun li nafsihi ay alladhi khalata bayna amalu salih wa amalul kun gano wannan da kyau ko aiki mai kyau da mara kyau ya hada kaga zalimun li nafsihi akwai wanda kuma yake muqtasidun madadin yayi abin da zai amfanar da shi ɗari bisa ɗari sai bai aikata duka ba sannan akwai wanda yake sabiqun bil khairat aya ta 32 cikin sura fatir akwai fassarori da malaman tafsiri suke ma'ayan da ba wannan ba wa qawluhu har ila da fadin Allah madaukin sarki da yace wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz duk waɗanda suka ƙetare iyakar Allah da ya sa masu waɗannan sunansu wa azzalimai misali Allah madaukin sarki ya ce ga iyaka kakkai zina sai ka kama katangan ka haura ka zalunci kanka daga kayi zina ka zama kafiri a'a sunanka azzalim amma kuma ba alkafir ba an gane wannan sai inda ka halattar da abin da ya Allah ya haramta ne ka zama mai kafiri amma duk aikin saban da musulmi zai yi ba ta yadda za a yi zama kafiri in dai ba shirka yi ba jama mun gane wannan da kyau ko yanzu ka faɗi wannan a gaban khawarij khawarij zai ce iye eh? wace ci birki ka tsada duka gama layinka an gane wannan da kyau ko domin an zo da irin wannan laifi gaban annabi ai annabi bai kafirta mai yi ba duk wanda ya zo da hayaniya ka na malam ba wani maganin gaugawa in ga ana kokarin gaugawa ba a da abin faɗa ne an gano wannan da kyau ku. Yi ya gama loda maka bayanai ya za a ce mutum ya saba ma Allah Allah ya hana sau da ya daina Allah ya so ya kaza ya kaza ya zama kafiri ne ce ba kafiri ne ma'iz yayi a zamanin annabi mun ji annabi bai kafarta shi ba gamidiya ta yi bai kafarta ta ba wane kaza wane kaza wane kaza ya bai kafar shi sa mu za mu bi ƙur'ani da hadisi ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba a bisa fahimtar irin ku yan tsagera ba jama'a mun gano wannan da ke ko cikin minti talatin sai ka sauke mashi lodi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu shi yasa Allah madaukin sarki ya ce waɗanda suke ƙetare haddodin Allah to waɗannan su ne haƙiƙanin azzalimai aya ta 229 cikin suratul baqara bala yace wa Hadisu bin Mas'udin hadha sarihun fi anna murad bi qawlihi ta'ala kaga wannan hadisi na abdullahi ɗan mas'ud to ya zo karara ɗauke da bayani dangane da haskaka abin da Allah Maɗaukin sarki yake nufi da ya ce yace zina, amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ai az-zulmu huwa ash-shirku abin da ake nufi da az-zulmu ana nufin shirka ce wa jaa fi ba'd riwayatihi ziyada amma wani bangare na wannan ruwayan akwai ƙari yace inna ma huwa shirk abin da ake nufi da az-zulmu shirka ake nufi kun ji alherin da ibnu rajab alhambali. ya kawo mana na gudunmawa domin mu fahimci haƙiƙanin abin da ayan da hadisin ma suke ɗauke da shi a cikin sharhin sahih bukhari na ibnu battal a juz'in shi na farko shafi na 89 yake cewa la isma a'zama min ismi shirki billah babu zunubi mafi girma kaf a duniyan nan da ya girmi shirka ga Allah duk wani zunubi ƙasa yake da shirka wala uqubata a'zamu min uqubatihi fi dunya wal akhirah sannan babu wata uquba sama da uquban da ake wa mushriki a duniya da lahira wanda za a yi ma wani mai laifi irin shi ma'ana duk uquban da ake ma mushriki ko eh to wani wanda ya laifi bai kai wannan ba yanzu da mutum zai kisan kai a kama shi a hukunta shi a kashe shi shi ke nan kankare mai wannan laifin a lahira ba za a tambaye shi wannan ba da mutum mai aure zai yi zina a kama shi a tsaida mai da haddi na kisa shi ke nan maganan ya wuce a ranar kiyama ba za a mai tasau a ta da wancan maganar ba amma mushiriki da za a fita jihadi a sa takobi a kashe shi kaga duk kisa ne sakamakon laifi ko to wannan laifin bai wuce ba a ranar kiyama zai ja mai kuma sabuwar matsala duk da an kashe shi wannan kisan bai kankare mai zunubin shirka ba wannan ya sa malamai suka ce babu zunubi mai illa wanda hukuban shi duniya da lahira na nan irin shirka ke sa mutumin da ke ma wa'azi ya ce wa ne ka ji tsoron Allah ka bar shirka babu mutumin da ke ƙaunanka irin shi a baka ce yanzu an zage mu yanzu an ci mutuncin mu yanzu an ci zarafin mu mu ne za a ce mu shirki kai dan labarin da ya ce muka mu shirki da Allah ana sa a gudu tare a tsaye tare kana maganar wani shirka shirka shirka tunda kai ba mu shirki bane kai musulmi ne taho an gano wannan da kyau ko amma ka ji mutum ya ce an dame shi da as as ku duba akwai kajin mutane aljuhun shi kuna zaune sai yaro ce barawo sai gona ya waiga ta warce barau wai ya ƙara rai ga su gace kai ka ne in kun matsa bincike ƙira yaran sun gan shi ya yi a tara ya tattare kayan mutane ne an gano wannan da kyau ku ke sa ya kasa natsuwa ya na kulla hatin alaihi humul adu fahzarhum qatalahumullahu anna yu'fakun Allah madaukin sarki ya shiryar da mu to shine sai malai yake cewa li annal khulud abadi fi an-nar la yakunu fi dhanbin ghayra shirki billahi ta'ala wala yahbutu al iman ghayrahu malai yace domin kaga dawwama har abada dindindin a wuta ba zunubin da ke mabawa wannan in ba shirka ba sannan babu zunubin da ke bata imanin bawa in ba shirka ba shirka bala'i ne ta gurɓata ta lalata imaninka ta watse shi ta wargaza shi sannan kuma in ka shiga wuta a lahira ba ka ba fita kisa mutumin da ke cema ma wani aiki kaza shirka ne a duniya ba ka da masoyi kamar shi amma an ka ɗauke shi a matsayin maki wannan kai kaso malice ne hi ta'ala sau da faɗin allah maɗaukin sarki da ya ce inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha Allah madaukin sarki sam sam da ɗai bai taba gafarta ma duk mutumin da ya haɗa wani da shi sai dai fa Allah madaukin sarki yana gafaran zunubi wanda bai kai shirka ba shi ma gaba wanda Allah ya so ya gafarta mai ba ga kowa ba aya ta 48 cikin suratul nisa'i malai ce wa inna ma sammallahu shirka zulman ibn battal ya ce allah madaukin sarki fa ya kira shirka da zalunci ne li'annar zulma inda arabe saboda larabawa idan suka ce zalunci Abin da suke nufi da zalunci wadda ushe fi ghairi mawdi'ihi shine mutum ya ɗauki abu ya aje ba a mahallin shi ba misali kai ne ka ɗibo loman tuwo madadin ka tura shi ma'aikatan baki sai ka kokarin tura shi a kunni kaga wada'ul loma fi gairi mawdi'iha ka kai loma ba a mahallinta ba in a ibada ne da bin Allah kai ne kai zalunci an gano wannan da kyau ko ko ka dibo kunu kana kokarin cusawa a kafan hanci ka ci daidai kofa ne ku banni dai kawai in zuba kai ne kai ba daidai ba ina fatan mun gano wannan da kyau ibada ce ta Allah madadin ka aje ta ga Allah sai ka ɗauka ka kaimawa ka kaima wani shine zalunci وضع الشيء في غير موضعه فمن عبد غير الله ابن بطال يتي دم متمن ده يبوتا ما ونن ba با الله با فقد وضع العباده في غير موضعها to wannan ya aje ibada ba a mahallinta ba wasarafa hali gairi mustahiqqiha kuma yayi ma wanda ko wasarfuha ibadan da ya kamata ya yi ma Allah sai ka dauke da ka kai ta ga wanda bai cancanta ba wa zalika a'azamu zulm wannan babu zaluncin ma da ya kai shi jama'a mun gano wannan mai kyau ku shirka kenan Allah kada yake roƙa yayin da bawa ya shiga halin kunci iri da muzu sai ka koma kana kiran wani da ba Allah ba wanda ba abin da zai iya maka ma la yanfa'uka wala yadhurruka ba zai amfanar da kai ba dan ka kira shi da za ka yi tawaye ka ce kai ban kiranka ba abin da zai iya maka an gano wannan kuma ka gwada ta gani mahalin ibn batsal ya ce an na tamamal iman bil amal kun ga imani bai cika sai in bawa ya zabara wajen aikata ayyukan kirki wa annal ma'asi bi hal iman su ƙananan laifuffuka irin wannan da ake magana a kansu illansu shine suna rage nagartan imani suna rage ma imani haske ka san irin bitillan nan wanda ake ce mata dima ko za ka iya rage hasken bitilla kana ƙara ko tun kana aikata zunubai irin waɗannan ƙarya yaudara saba alkawari damfara kaza zina liwaɗi maɗugo duk waɗannan iskancin mutum yana kan yin su ko to kaman kana rage hasken fitilan imanin ka ne kun gano wannan har akwai lokacin da zunuban za su yawa gaba ɗaya sai ɓam ka kashe imanin sai ga mutum ya tinkare saban Allah ba ji ba gani ba kunya ba mutunci fitilan imanin ne ta mutu kuma ba shirka yake yi ba an gano wannan da kyau ko za ga abin da ba ka iya yi shi zai iya yi gaba gada hankalin shi kwanci imanin ne ya rauni Allah ya raba mu da raunin imani wala ya kuruji sahibu ha'ilal kufur laifi da ke raunata imani to ire-iren waɗannan laifuffuka ba sa kai mai yin su zuwa ga kafirci zalika مختلفون في ذلك على wa صغر المعاصي ha mutane sun sha bamban da juna don gani da duniyar laifuffuka ƙanana da kuma manyansu an gane akwai wanda yake aikata ƙananan laifuffuka ko wanda yake aikata manyan laifuffuka duk za mu tattauna wannan inda babul kaba'ir muke wafihi min alfiqhi mala yace yana daga abin da za a fa'idantu a wannan babi annal mufassar yaqda alal mujmal yanzu misali ayan ta ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wanda suke imani ba su gurbata imanin su da ne da zalunci ba waga wannan ya zama mujmal kenan zalunci ya shafa komi anan, to sai wanda ya inna shirka la zulmul azim kaga wannan ayan na cikin suratul luqman ita ta fassara ayan cikin an an'ami to wannan na cikin sotul luqman ita ce mu fassar ita kuma wance ita ce mai mujmal to ana ɗaukan fassar ne a fassara mai mujmal da shi an gane wannan da kyau ko to a nan ne ake barin yan bida'a da mashirmantan da ba malamai suka koya musu ilimi ba sai su riga ɗibo nassoshi mujimalai suna zuwa da shi gaban jahilai suna ce masu wai ƙarar me nake ji suna ce masu ga kaza ga kaza ga kaza kun gano wannan da kyau ko in malami ya ce ce to ai wannan nassi ne mujmali ai akwai nassi ne mufassar saboda aka ana tahkimul mujmal ana tahkimul mufassar alal mujmal kaje da yake aikin kenan malai ce wannan su mukhtalifuna fi zalika ala qadar sughur al ma'asi to shikenan to shine sai malai yake cewa bi khilati qawl ahli zahir wannan kai tsaye ya saba ma fatawan ɗan mazhabin zahiriya sai yan zahiriya sun ce in na ya zo kawai a kalli ne zahirin abin da yake magana a kai zahirin kare za a aiki da shi in ga kallo na jaka ce to suna da gaskiya a wani wajen ainihin dan baka san karatu ba ne ka faɗi wannan da ba mutane baki an gane yan zahiriya suka ce a hadisi annabi ya hana mutum ya fi tsari a cikin ruwa kuma ya shiga ciki ya ce ya wanka la yabulanna a hadikun filma'i a daim alladi la jari kaɗayan ku yi tsari a ruwan da ke tsaye waje ɗaya ruwan da baya gudana ka ji maganin da ya fara. to sai suka ce ta ba matsala Ka ga an hana ka kai fitsarin ne directly kai tsaye daga cikin zakarin ka kawai sai cikin ruwan shine shari'a ta hana amma da za ka koma gefe ka samu wani gwangwani ka tsula abinka a ciki ka komo ka zuba a cikin ruwan hadisin ba da kai yake magana ba kaji zahiriya kenan ko ya zo na hukuncin daidai ne Allah ya taimake mu yasa mala yace bi khilati qawli ahli zahir ala tara anna ashaban nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'awwalu baka ganin sahaban annabi sun fassara maganan Allah da yace walam yalbisu imanahum bi zulmin basu gurbata imaninsu bi zulmin ala jami'i anwa'i zulmi ba sai suka fassara ayin da cewa duk wani nau'i na zalunci fa bayyana Allah anna muraduhu bi zalika zulmi ash-shirk sai Allah bai basu da wannan fahimta ba sai da ya fassara musu cewa abin da yake nufi da zalunci anan shirka yake nufi khassa bi qawlihi ta'ala inna ash-shirka la zulmun azim cewa lalle shirka nan ne zalunci babba yake fawajaba bi zalika hukumul fawajaba bi alal mujmal to da wannan ake hukunta mufassar akan mujmali wahaza hadha qaulul jumhur wannan shine fatawan mafi yawancin malamai wa qad ihtajja bi hadha al hadith man qala innal kalam hukumuhul umum an kafa hujja da wannan ayan ayoyin guda biyu da kuma wannan ka'ida cewa almufassar yi hukamu alal mujmal ga waɗanda suke cewa duk inda zance ya zo hukumu hul'umum hatta a ti dalilin khusus har sai in dalilin khususi ya zo sai aka ce ai akwai maganin da zai zama mujmali akwai wanda zai zama ba takhsisi yayi ba tafsiri yayi an gano wannan suka ce duk inda magana take umuma ce sai takhsisi ya zo ya aka ce akwai maganin da yake umumi ne mujimali ana neman mu fassari ne ba mu kayyabi ba shi sai ka ji an koya maka usulul fiqh an kanta da kai qawaidul fiqhiyya ba wai lacca ba an gane wannan da kyau ko ba wai a tasa kasusuwan malamai a ji a maimaita ba an gane karatu mai zurfi na gaske ya zamanto ya kama mutum mutum ya san shi amma ɗaliban ilimi a koma ce wai wannan littafin na didaya da wahidi ya rubuta na ilimin usul fikihi. wai za akwai a madaliban addini zo suna hura hanci suna batar da al'umman annabi a bisa jahilci an gano wannan da kyau a yanzu ko irshadul fuhul a karantar da kai na Muhammad ibn al Ashokani kana da bukatan ƙarin ilimi ai Allah ya taimake mu a cikin fatul bari na ibn Hajar al'askalani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi ya ce min alfawa’id mujmal alal umum mala ce min alfawa'id yana daga cikin fa'idan da za a ɗiba a cikin waɗannan awoyi guda biyu da haɗawa da fassarar da annabi ya masa habbai shine alhamlu alal umum hatta yari da dalilin khusus duk inda nasi ya zo to za a ɗauke shi a matsayin am ne sai inda wani nassi ya zo ya ce mai khas ne in Allah ce kar ai kaza wannan hannun am ne daga nan hattashin kiyama sai inda nassi ya zo ya ce banda kaza an gano wannan da kyau ku in wani ya ce to ya za mu da wanda bule kada ake wannan ya kare sai mu ce ainihin dalil hal anta huwa dalil yanzu maganan ka da magana Allah dama iri ɗaya ne sai ka zo da dalili ƙur'ani wa'annan na nakira kuma duk inda nakira ta zo fi siyaƙin nafi mun gano wannan da ke ko an nakira ta fi siyaƙin nafi ta ummu in nakira ta zo a jeren giyan zance da ake korewa to ta gama komi kamar misali la ilaha kaga la ilaha wannan menene fiye ce sai aka ce ilah ilah akwai alif da lam a jikin shi na kira ce to duk inda la nafiya ta zo fi siyaki annafi a jeren giyan zancen korewa kuma ta taso suna na kira a gaba ta ummu tana gama jinsin wannan abin gaba ɗaya wala ta khas ba ta ke a komi kisa da Allah ya shiru da ya ce la ilaha har shi ba za a bauta ma ba domin shi ma ilaha ne amma sai Allah ya kawo nan da nan istisna'i mutasin aka ce illallah cikin jinsin ilaha din to banda na Allah mun gano wannan da kyau ko ina fatan kun gane wannan misalin ko to Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yace wa annal khas shi ko khas yaqtadi yaqdi ala al am shi kuma yana hukunci ne akan am wal mubayyan shi kuma al mubayyan ala al mujmal yana aiki ne akan mujmal shi al mubayyan shine ne al mufassar wa'annan lafza lazza ya hamilu ala khilati zahirihi to da dama lafazi yakan zo sai a fassara shi da wani bayani saɓanin zahirin shi limaslahatin ibn hajar ya ce saboda wata maslaha da fa'at ta'arud domin a daf'ut ta'arud don a tunkuɗe karo wa anna darajatin zulme mala ce matsayi da karkasuwan zalunci ta tafawutu sukan sha bamban eh kama tarjama lahu kama tarjama lahu kaman yanda al-Imam al-Bukhari ya kafa babi akan haka wa annal ma'asi la tusamma shirkan ibn Hajar yace yan laifuffuka da bayi ke yi ba a kiransa shirka wa anna man lam yushrik billahi shay'an domin duk wanda bai yi shirka ga Allah ba a komai falahul amnu wannan yana cikin aminci wa huwa muhtadin kuma shi shiryayye ne fa in qila fal ma'asi kad yu'azzabu fi ma huwa al amn wal ihtida'i alladhi hasala lahu fal jawab annahu amnun min at takhlid min an nar idan mutu ya ce a ah, to ani ban yi shirka ba amma ga kananan laifuffuka kuma me laifi za a yi mai azaba a lahira to wani kuma azaba kenan bayan an ce kana cin aminci wanda aka azabtar da shi yana cin aminci kuma wani shiriya bayan ka je lahira kuma za a yi maka azaba ta sai malam ibn hajar ya ce ku kwantar da hankalinku an sa a wannan annahu amnun min at-takhlid fi an-nari an amintar da kai ne in ma ka ga karamin laifi ya kai ka wuta to ana gaya maka kwantar da hankalinka ba za ka dawwama ba muhutadin ila tariqil janna in an gama za a fidda kai daga wutan sai a shiryar da kai ka kama hanyar aljanna ba matsala kafiya bayyana ko bai bayyana ba wallahu a'lam a cikin sharhin sunan abi dauda na abdul muhsin abbad yace hal lafzul kufur wa shirk min al alfaz allati naqulu fiha yanzu misali wannan kalma na kafirci da shirka suna daga cikin lafuzzan da za mu ce idhtama'at iftarakat wa idhaftarakat ijtama'at kun sa ko wannan ƙa'idan ko idan sun haɗu waje ɗaya to kowane zai ɗauki ma'anan shi ne in sun rabu sai su haɗa ma'anan juna ko koya take kun gane wannan ƙa'idan aljawab an sama da ya ce lafzata alkufur wa shirk ma farkon mala ya ce waɗannan lafazi na kafirci da shirka akwai mararraban da ke raba walau walau lam yajtama'a ko ba su haɗu waje ɗaya ba ko ba su ba shirka daban kafirci daban in sun haɗu ma shirka daban kafirci daban haka in sun raba haka in sun hada haka falkufuru shi kafirci a ammu shirki an gano wannan da ke ku shi ya fi gamewa a kan me kan shirka haisu inna shirka yutlaqu ala alama iza abada ma Allahi idan mutum ya hada Allah da wani wajen ibada wannan ake kira da shirka ammal kufur amma shi kafirci fa innahu yutlaqu ala umurin kasira ana amfani da shi akan al'amura da yawa yadkhulu fiha shirk shirka ma na shiga cikin shi fa bainahuma idan umumun wa khususun mutlaq akwai inda suke haɗuwa akwai inda suke mai rabuwa fa kullu shirk duk inda shirka take kufurun kafirci ce walaysa kullu kufurin shirkan ba duk inda kafirci yake shirka bane duk inda mumini yake musulmi ne ba duk inda musulmi yake mumini ba duk inda janar yake soja ne ba duk soja yake janar ba kun gano wannan da ke ku? duk matan aure mace ce ba duk mace ce matan aure an gano wannan da ku? ko li'anna shirka huwa da'awata ghayri lahi ma'ahu shirka shine hada Allah da wani walakin qad la o ghayra lahi ma'ahu mai yiwa ka iya samun kafiri bai hada Allah da wani Walakin na ولكنه يأتي bi آه a آخر amma yana zuwa da wani abu na kafirci daban ka an ya subbar rasula sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar ya zagi annabi aw ya subbar laha ta'ala ko ya zagi Allah aw jihada amran ma'luman min ad-dini bid-darura ko ya kalli wani abu na addini ya musa fa haza mukaffar wannan mai kafirtarwa ne walakin la yuqalu lahu shirkun ba kiran wannan shirka wannan a makaranta yake irin wannan bayanin an gano wannan da kyau ko in gaje ka samu mutane a dandali suna gulma suna tsegumi suna shizme ka gaya masu wannan sai su kara radda an gano wannan da kyau ko su ce yanzu mushiriki ba kafiri ba ne, kafiri ba mushiriki bane zai ce eh duk inda mushiriki yake kafiri ne amma ba duk inda kafiri yake mushiriki ba yanzu duk wanda ya zagi annabi kafiri ne amma ba mushiriki ne. amma wannan karatu kenan kuma a haƙiƙa ma haka take amma wanda yake jahili ne ba zai gane wannan ba an gane wannan da ke ko shi yasa an kaje sai gaya masa abin da za su gane kawai yanzu misali ba duk inda ɗan shi'a yake rafidi ba an gane wannan da ke ku ba duk inda ɗan shi'a yake rafidi ba a najeriya yanzu gaba ɗaya duk wani ɗan shi'a rafidi ne a duniya ma amma a zamanin na ali akwai yan shi'an da ba rafidai ba ne ba zagin sahabbai me ake nufi da rafidanci shine zagin sahabbai a najeriya duka ba ɗan shi'a a duniya ma yau ba ɗan shi'a ko kwaya ɗaya suwaye rafida ne to amma da yake kalmar shi'a an ta shahara a wancan zamani da cewa magoya bayan ali to sai suka ɗauko sunan suka sa ma kansu don su yaudari jama'a kamar yanzu yan bid'a ne wanda suke kin qur'ani da hadisi sai ka same suna ce ma kansu ahlus sunna me ya su da sunna oho an gano wannan da ke ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a ga lokaci ya kure sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum